jarin yaran nan gashi ka shirin Allah ya shi zai shirya shi Allah ya taimake shi ya shirya shi na huta na huta kuma na zo bi in ji ga maganganun gagara gagara gagare to me abu da abinci ya karba abinci suna sun yanzu an tuka da shi na huta ya kama yaran nan kaga ya shiryu da an zai shiryu ba da an komo min da shi lafiya tun da yaran nan yanzu tun ganin ko ba ko ni ba ma iya zama ba hajiya gaskiya su gini lai yaran nan tun da aka kawo mun shi ba abin da ba raina ya bala'in ɓaci abubuwan da ya mu a gidan nan haba hajiya a shata yaron na yake wannan yaron da aka ban ya zama shaidan ne cikin jama'a ba abin da bai jamu ba da kunya a cikin abokaina da ya da yara ta mu yana gaba ɗaya. yaran yara ta mu kan ni gaskiya gara in da muke shi abinci riƙe rike abinci gaskiya ni ya gagare ni wannan sunan ma'asa da masu sunansa ya dace ma da shi gagari kuma ma ni ba gagari mace dan na samar cikin jama'a wannan yaran girman sa za ga zizin lati mutane a cikin gari yaran gari za su lalace gaskiya hajja shi zan da miki ko sai ganin dogon rigamar sa na fito ai ni gagari ba ni gaskiya ba zan iya ba gaskiya ba zan iya ba kwata kwata shi zan da miki da shi kawai kawai ni ya ishe kawai gaskiya fi sabilillahi gaskiya shi zan ko kin ganin ko karya babba da safan nan da zuciya ba zan zauna ba yau a gidan su zai wuri ni na gaji Allah sarki gaskiya kowa mai yi maka haba hajiya ai abubuwan da ma ya da yawa ya ce me mun ai abubuwan da mun ya da yawa tun lokacin da gagare tafi gidana yau sati uku kenan irin abubuwan da ya mun suna da yawa kai ka ga gari aikin san nan lokacin da na ban nan na gaya miki matsalar da na samu to shi sa ma kika gaban sake dawowa ba kama da Allah ya sa komai ya riga ya tafi to ni kai na fata nake dan wasu shige shige da muke san mu ba wa so mu fito mu ce abu a ce abu za a yi shi da karanta ko kuma zo a jikunya san ba ma yi wallahi in Allah da wannan biya al'amarin namu ne Allah ya sa biya Allah ya za a yi dariya ai kowa ya gani sai yawa kuma sai yi manna in Allah ya yarda ko da yake dai saboda ni kaina ina sauri don kin san ba san tafiyar nake ba gaskiya amma tun yanzu da kan zuwa ka a gurguda a ai ni kaina ba wani abu ne sa ba saboda da ko ni da ko nuri da ko wani aboki na da muka alƙawari da shi sun san sawa alƙawari yana kankantar da mutum gaskiya ba to shi yasa nake ce duk sanda ni alƙawari ne ma an ga nayi kokari na cika dan ba shi da daɗi alƙawari a gaskiya ka zama mai cika alƙawari bare ko bare ko ai yadda kike da cika alƙawari na ji daɗi wallahi shi sa ne wani nake kokarin tabbatar da cewa na zama mai cika alkawari wallahi to shi kenan ba dai yadda za a je in kokarin karasa kuma eh, goban ai kake da ba wani abu goban kuma zan da wani Allah ya to shi kenan yawa na gode fa to ni ma na Allah ki ga mun da mutum gidan to sai ki ga mun ya mai jiki kuma a ta samu sauki da Allah ce ya duba mun ita to za ta yawa to sai an jima to sai an jima dama kuma ina son ganin ka dama kuma ina son ganin ka amut saboda zancen auren ku da wannan yarinya kuma dama na gama shirye-shiryen komai saboda haka nake so to amma akwai dalilin da isa nake neman ka dalilin ku shine cewa kaga bai kamata a ce an daura aure walin da ya kamata ka je gaisar ka je ka gaishe shi ba so haka nake so da man ka je ka gaisa da shi saboda eh, a zo aure a ce bai san ka ba kai baka san shi ba haka ba daɗi ko kuma a gama hanya da dai ni ba ruwa na ga ni ba wai irin mutanen da ba ne za su ji kuyin sakato amma su da gaskiya duk ƴaƴana gaba ɗaya guda hudun da na aurar kafin wannan duk gaba ɗaya ke aurar da su shi na ba izini ya dinga aurar mun da su saboda haka gobe kana gobe ake jin litinin ko to abin da za a yi gobe litinin da misalin kamar ƙarfe hudu na yamma sai ka je ka sa ya ka zo ka same shi zai sa a kirawo shi to haka sai ka sai ka kokari ka ga ka samu dama ka zo insha Allah yawa sai ku sai ku sai sa shi gaba ka bane san juna saboda ko da gaba a gaba wani matsala kai nan fa za ka zo fa nan gida eh nan ga kafi hudu shi na da kasuwan mu sanye ko kuma ban na gaba ba ma inda zan da a takaice so ka zo ka same a ciki insha Allah zo tare da wasu abokan da sauran zan sa lokacin kaka ji komai ka zo insha a kolonia wanda ya da tashi wata juma'a ta ruwa shehu mai tsananin sani shi ya faɗa ko kuma za ta yi mun amfani nan gaba ka zo mu je amfanin me za ta yi ma kyale wannan me ruwanka da amfanin da zai ne kyale kawai ki zo mu kauce da kai hannun kwalba ba ta ji ba ya mika hannu ya aikin kawai da bai zaman Thank you. wannan ya Allah ce ya Allah ce ya sha fura wai ya sa ne biya sai ku yau eh, Allah zai yi maye wani zan sa ne biya Thank you. continuous supply boy. a yi tani ina ma cewa ka san bai su na fa saboda wannan surkan da su na ita wannan yare ta ba ta waje na kuma na gaya musu cewa dama lallai ayo ne wato ina ma cewa fa yau surkan nan za su zo saboda haka shi sa na ga cewa lalle ban ji wani ko ina ba ko kasuwa nan ban fita ba da mun sa na zauna ma a gida sai ka sa kuma dukkan shi kunzu ai ni ma shi sa wato dan na fita din na je kasuwa to kuma sai na tuna da wannan magana shi sa na dawo da wuri domin kada mu zaman to cewa mun saba alƙawari ko gaskiya sai na san ka dama ku cika alƙawari kuma da ka kasa abin da sai nake so su zo saboda ina so ne su zo saboda kai ne kai ne mai tsora yarinya na aure a ah, kwarai kwarai kuma duk ƴaƴa na na aure wajen guda hudu kenan ah. kai ne mai tsora musu aure kuma kamata yayi wannan yaron ya sanka kwarai da gaske ya sanka ya sanka saboda ko da cewa a cikin auren aure kawai za ci a sanka bai kamata ba kuma ko da kafin lokacin ma ayan kaga zaka iya ganin wani mutum baka san shi ba domin amma wannan ta zai nuna sanayya cewa wani ko gaisuwa a yi a hanya amma ba wai ka wuce wuce ba domin ka yadda rayuwa take ka yi ku haɗu da mutum to ka gani sau da haka wannan kwarai an yi kwarai wannan an yi tunani a kai kwarai da gaske eh, ah, kwarai da gaske duk abin da ga an aikata mugun abu to rashin sani ya kawo haka ah, waya kira uku kike na lantarki kira uku amma ba gagaran ba wani wanda za a yi ma ya zo ya ji wani kiran kira nake ita kuma an magana hajjar ta dinga surutu sun wani ba ina garan ba na ina tafi ya shiga tole ka je ba na jan kusa lalle lalle ko barin yaron nan ya fita ba ai ba mutum sai na ga fajin shi ka kada barin yaron nan ya fita to ka je yanzu maza bana son surutu ka je maza ka ce ji a bada furan nan a cikin firiji zai hajjiya masu ta kawo wani furan furan nan da Allah alai muri ina jin ka a kan kallon wai in ma tambaya ta eh na ji ka kira gagare in gagare ba wani gagare gagare zai wanda ka sani akwai gagare ne wajen gagare wanda ka sani wanda na sani na wajen hajiya yanzu kai kake rike da wannan yaran kai kana kasan cewa dai a unguwan nan duk faɗin unguwan nan duk ta ba ma wai ya ganni ba honki na kawai shiga mota to alhaji in albishirinka ka san ni tun fil azan yanda duk abin da ya tsauri in na zo na tsaya a kansa sai ya gyaru amma yaron nan kiri-kiri na kore da makaranta ta ka san kowanne yawa kowanne irin nasa shi ke na kaje kaje ka ce da ba ka wannan sakon ka je ba ka wannan sakon ka je ka Allah? amma za ka kai mata da Allah amma dai fura bata fito daga hannun gagara ba ba ta sauta oh a abace kai ma shi ka ja gaban ga kawai a to bari mu ai ba ka to bari mu gani ai ka san mutumin da fasa da yawa alhaji shi ma fa ko to haka yake labari amma sai ka ce ja gaban sa tun tun muna alhaji sai ka ban karaman lode a ga kallon shi ba ana yara a <laughs> gurin sa mata na sa da sana akwai tun muna yara haka yake baya wannan ai ya kifo a kansu bismillah amma wannan nonon in ce tafiye ne yau ne da Allah maza kai wa jiya wannan amma ni ai na ka ban mamaki ba di a ga yawa hajjia da ya baki na ba su da Allah da muke dan wani abu garin nan nake kamar yana zuwa mun lafiya kuwa alaji ai fara ba za a sha ta sai ta yi irin wannan abu hmm, na san fara na san fara alaji jiya na kamo gidan rediyon ya take da suna ga san ga su ne rediyon tukuna wannan abu wannan gari da ke kusa da bayan duniya alƙakira kaji na ji waka da suke an tashabya amahu lil mu'minina al khairi wa ni'amahu Allah idan baraje baraje wallahi ga wani jirgin sa kan gani zora mutumina ai na san cewa na dama din ta wallahi wai irin irin irin wai rawan da kake so ne ake kike so ba wala ba lokacin muna rawan ba Allah ni fa ta fa ta fa da biyan nan da za mu tare dawa mata dara da ina da zaman ta'ayyu ma ba ka ya aiki wallahi mu da zamanin da zamaya ina buruwa za yawa ta buga da kyau wallahi shi wannan wanda ka faka sai ka faka aikin kuna yi to gyaran me ai ko za daura aure ya ka kishi a'a a bakila san bakila manyan mutane sun ce mara kunya sai su ce mara kunya ne yanzu ka sa na na ko aliyu sai ma ka ce wani shafin sai an wani kawo goro ko manyan mutane ne ko shi kenan ai kamata ya komai yanzu zai wallahi kunya nake Allah ka dinga kunya ai ba da wani kunya a wannan an yi auren sai kuma abin nan kuma Allah Allah kan ce mana wasa dan na san ganin ka san wannan wurin ka zai kai mana wasa ka ɓata mana shi ke nan ku tashi tashi tashi ka tashi Allah ta tashi tashi Allah ka tashi Allah Allah ta ka za ko da ma ta wannan rago ne wallahi ai ba za da da'ira za a ko ta ta muke yi abin da har ko shi waka ne kori da tabariya kori da kori da tabariya kori da kori da tabariya kori da kori da tabariya ka san da da da da da da da

to na ba ki daman nan ai ke wanne ne daga cikin su wane wa ne ko wannan ne in magana da mana ana waye to shi ne wannan to to mamu da kuma da kai wannan zai yake eh, ya ya ya shogan wannan ubanka ne ai ne eh, ne ne eh. wannan ma ne Eh, eh, abin da zan zo amma ni kafin na ba da ya a gushe su su duba ba ka zan ina zuwa malam bari ina za alaji ina za ka ina zuwa ina zuwa shi yanzu bane bane ya shiga gida ana an yi shaki ina zuwa je ka ka ranka da amana ga haka aure su kasar aure ce da kaciya guda ka zo in ga wandan sai don wandan sai in ba maka ciya ba kuma ni ku hajji aka yi yin haka da mai zan yi da shi zumunci dai na yi kawai in ta kama an ba ta hanyar gagara ba ba ruwa in dai shi ne zai haɗa zumunci babu zumunci tsakanin shi ni kuma zan yi da shi zumunci na ta ƙofa ta zo in gaishe shi kawai ya isa kawai ni kawai kan gabata ta kawai hajiya gaskiya ni tsaya maka zancen ni tun ba wani ya zumunci ta zo zumunci in dai zumunci ne a zo a gaishe ki a samu layan zo in gaishe ki amma in dai gagara ne ni da gidan nan in da ce wani mutum gagara ne ki da kuke ga ya ka dawo dawo eh, eh ya kamata a gane cewa ai malamin ne ko Konggana kepada Muslim. Soal mana? Jangan boleh. Kalau ni, so macam no. Kau dah bimbo? Ada ada.

kawo ɗaya daga cikin waƙoƙin namu na hausawa ka san mara a kala kala sun kiri gasar su wadda ya kawo irin wannan waƙoƙin mhm. wadda ya mhm. ya za ka iya da hannun wani wani malam malam ko gemu wani teacher ne wani teacher bai kai teacher ba to sabon eh ba kuma mu ɗalibai a ɗalibai yan makaranta a wundarin su da da'a da da biyayya amma bai kamata a dinga kafin wannan waƙoƙi ba a wannan lokaci ko ya gane ko ko ya gane ko masha sha Allah dan gaba kana zan je da kowa kaya kafin da kowa kuna ne ko zan je da kowa su bai na ku da kai na a dingar da na ku jiya zan je kawo ta yi wa ko Thank you. agar setiap one membuang kepada yang maha kuasa itu kepada dari wani gemu gemu ne wani gemu gashin iska ne wani kita

dulu pak Watashi wa Mana ya? abin mamaki ta da Allah Kawai kawai kawai 牛仔，OK OK，哇，牛牛，好可爱，牛牛，牛牛，好可爱。

shi ke nan bara yau ta gaya mu ta gaya mu yau wai ta gaya ta gaya mu yau wai

kai na san kai kai ne gagara ni zan yi maganin gagarar ka wallahi Allah duk abin da kake in kai wa wani ya kyale ka ni in kai mun ba zan kyale ka ba na gaya maka kakka kare min wannan ba ruwana da kai ba ni ba kai ranar jami'a duka wallahi Allah a wata irin takarda ce a bayan ki wata takarda ce da zai samun sai wannan yaron gagara amma ku so mu je mu zame shi ku je ne ta ina ji lokacin da wallahi Allah ko ni ne fata wallahi kai wallahi ku ta mhm. daga cikin yawwa mutane na so wa zai mun wa zai mun bayani da Allah daga cikin tsafta kama ana son mutum ya dinga dame dame dame dame yawwa mutum na molita ta sha'aban labari tsafta shi ne in ka da daga makaranta ka dinga wanke kayan ka dinga wanka ka ka haka ban daga ya kuma ina ganin ka ne kokari me hima kuma ka dinga ban kuma kuma kana dariya ka fada faɗa sosai ya gani tsafta shine in ka da daga makaranta ka dinga wanke kayan ka ka dinga wanka ka kai na da Allah na ga yau yau na ga ku dole su yi wallahi amma ban dai na zan amma ga ku bari samu ko ya zama sunta amma bari ka samu wata wanda duk sai ku ji kai wata iskan ɗorin magani za ka bangaje ka wuce yi lalle ma wannan yaron ma na mu min hankali kai ya kana ganin shi ne ma ka za ka tsare shi ya amfanin ka tare tafiyan da kai kai ka san kowa yi ma gagar za ka gaya masa wannan magana eh ka sani ka san kowa yi gagar har za ka zo kana gaya masa wannan magana kai wai gagare kai lalle ma wannan ma yaron kai ba san ma gagar ba za a lokacin sai a shigo a nemi gangare mai ne ba babun arziki ne kano guda babun arziki ne kano aida na yi sallama wallahi ba dan na ke tsuwa bace ba an da ke ban labarin ta kike dore mai gindi da sai na fara zane ki sannan kafin na da kansa to ki gode Allah kin ci dare tsufanci da kuma musulunci kai shin gagarin nan ba a kama ta waje ne ne idan me tiro mun hula hula eh ya cire ma hula shi ne ka zo za ka da ke ni ni ka karga gani ako ina jin maka nisa da ka da ke ni ai so ne in tadda babu shi don da ke kai tsohuwa ce to ai ni shi ni ce babu ka gani bai san uwarsa ba ni na goya abina maraya na ne duk irin karar da ake zuwa ake kawo ba ta gagara Allah ya yi da sunan nan sai ya gagaru ba cikin duniya to wani ne gagare ni ba to sai in gani kuma shi dai sai har abada bai amma ka shigo min cikin gida ba salamu alaikum ba komai ka ce zaka zane ni saboda ina da jika wanda ya ja min ko sai dai shi har abada bai fito amma muddin ya fito waje ya tattaka shi zai fito ko wani kima ganin shi tattaka shi a gaban a wannan ba shi muddin ya fito zai yaba baka isa ba baka isa ba baka ko samun izini irin wannan ka ce dai kai dinnan taka da gagara a gabana baka isa ba kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan yare insha Allah ta'ala yanda ake cewa gagara sai yayi suna suna zai yi kowa ya ji shi kuma kowa ya gan shi da rai da lafiya kuma da arzikinsa da 'ya'yansa Allah kuma zai shirya masa nasu 'ya'yan da zai harka wallahi ba za ka yi ba wallahi tallahi sun yi maganin shi sai dai har abu da bai sake fitowa ba na ga ba kan fito ba saboda kai ko eh Allah ya na gagara in dai kusa ta kashi to na hu mu gidanki haka ne ka tara ka au ba za su ba ne muku magana ba su fito fito fito fito fito da ba wa da su zo na ba ku fito ba wa ta abuwa fito kawai magana su je ne ku fito ba fito fito ku je ku je ku je ku je ku je ba ba da je mu je mu je mu je mu je ba da ta ba za su ba je ku ba abuwa ku ba dai wannan malamin ba to me za a yi na garaba mu shawara abin da za a yi wallahi da za a yi ba dai ban musu a ciki ba a ba kai wallahi ne ni wallahi a to ya laɓa hin mutta ai ga kawai ga ɗauka wannan yaron gagare shi shi kaɗai ya lata makaranta na shiga ina ko da shi kawai sai kawai wani wani ne wani yake tita iska ne ko wani yaro magana da ba mata mata to na ji naka saura kai kuma ji naka eh, ainihin abin da suke mafi wannan ainihin da su uku dama su ne shegu guda uku na su uku ba su suka fito makarantar dama da gagare da aminu da ismaila ina shiga aji na je zan koya musu tahzibi ne haka na kai na abin ya kaɗe riga ta zan zauna kawai sai jiri gaba ɗaya na faɗa ƙasa ɗaya kafa ta ɗaya ta kai na ɗaya fita kuma shi na nan wajen nan ƙiya ta ga da su samu bau jikin abin nan a zo gam duk yana babban sarauci da zai amma ba kai rauni ba ko? eh to nan da ya ɗan doku dai kaɗan da ya kaɗan to haka ya kamata san abin da Allah ya sauka na ji na ka kai kuma menene kuma abu na ni kuma shi ne abin da yake faruwa ne mun shiga ɗakin jaraba lokacin yaran muna da yi musu bayani cewa ba su da a cikin ɗakin jaraba ba irin kallar takardar wani hukumomi kuma wani wanda shauransu kawai yaran na ɗaya ce su dan dakata su shi takarda ta dan tsike mana ta ce to malamin zai shiga kawo mana abin zai kawo mana takarda kamun wani lokaci kawai na fito kamun mu dawo kawai na fito da ake ciki da kaɗai kaɗai kawai ana tarwa sai ka ce gidan sai ka ce gidan yan irga to wai yaro guda ɗaya a haba wannan mazancan banza ne yara kwaya uku amma duk su gagare ku duk yaran da suke wannan makaranta amma kwaya uku su gagare ku eh, ka tuwa da bulala to ku zo mu je ku nuna mu zo mu je ku nuna mu amma ba za ta yi daɗi yanzu yanzu nan wani ya kawo mutane ce wallahi ba su ci ba bari mu ci ayaban kaka kaman kaji kaji ta kuwa ba magana Ka gina wata cuta ka cinye a musu, ma. makaranta duk da bayan za su samu wani sunansa da karjin sa na kore su wannan makarantar an ma gama makarantar ta goma kenan a soke na kore su kawai an ma gama kawai na kore su aiki kenan kan jama'a maru ya addabi jama'a a gari ba zan taɓa yadda da irin wannan ba na ko a gari dan banza kage salamu alaikum ya labai am um mm, yake billahi lafi tsara na kawo yaron nan gagare eh. haka kurin na so ya kaji yi yoyin kaji ɗi kaɗi ta labai ya tashi ya ɓara mun wasu sun zuba kwata wasu sun yi ƙasa saboda Allah abin duniyar nan ne jegen tsada na so kai kira shida ya tashi ya ɓara mun da ƙwannan ya labai billahi lafi ko a biya ni ko a kutu mabura uba a garin nan oh, a'udhu billahi minash shaitanir rajim sabiri fuska uwa kin asuba ni za ka wannan ashar din anan sai ma da shi ya yi ashar amma ya ba ina ganin mutuncin ka billahi lazi daraja wannan rawanin kawai amma billahi lazi ba dan haka ba a gurin nan da an tashi wallahi ba daraja rawanin ba zan kan gaga ne kai ka ashar kana da hukunci ne a kai nayi nayi bakin ne ya saba kuma dole to ba a kasa ta ba wallahi hakuka sai nayi Allah billahi ladhi na yalla bai wallahi tallahi ina ga maka yalla bai billahi ladhi na yin irzatin Allah a biya ni wallahi sai kuma mutare an dauda ai bala'i a garin nan na amir alqur'ani billahi ladhi abu da kake so yar futuka menene zaka na nuni kai hakuri ka gare ba kai kadai yewa ba mutanen unguwa da dama sun kawo karasa kuma zan dau mataki wanda ya dace da gaggawar gaske a kansa insha Allah za a yi maganin wannan abu ami wannan ma zan karya shi ami wannan ma zan karere din ne wallahi ni komin shi in karere ya shi kaga wannan bawan Allah ma yanzu ya gama kawo kararsa ya sa wa kajinsa ya ya ake ta ko don labai ni abin da nake gani a kai da ka kale ni da shi ni zan iya maganin abu tun da na sanar da wallahi in ja kamara a yi kawo kara gaban miya zan san matakin da zan dauka yanzu ma zan tashi in je in samu ita mm, mm, mm, kakar tashi da eh zan je in same ta dan da da zafi na zo kun san an ce da zafi zafi ake dukan karfe gagara fa zuma ne sun tafe da wuta kun yi kashe gagara abin nasa fa ya kai yi ila rabbiki rayu kan maraja yaro baya zagi an ji an da shi baya zagi amma kuma akwai rashin ladabi da biyayya da ku tsara to dan an ga na wani na wani na wani ya fi amma ai nakin yanzu ake faɗa ko an faɗi wani in ba gagara ba da hannun namiji abin da ake tunduwa ta iblis wallahi da ka ji amma ni mace in kullum ma hana gagara ka ta zanya a ƙasa zai zaina a ce ya fita ni ban ji daɗi ba shi bai ji daɗi ba duniya a ce bai ji daɗi ba sai ki bar kalla bismillah wala haula wala quwwata illa billahi aliyyil ya quli alayka ni abin da zan gaya miki anan kaka a haɗo min kayan gagara bakin ilahirin kaya kaf a haɗo min shi ki kuma ba ni shi daure kajiri ki tafi da shi gidana musulmi ne jika na musulmi ne ba kafiri ba a ɗauko min kayanta, yaro yau ya bar gida kuma Allah ma me za ki faɗa ka kake faɗa ni ne. ba take gargaɗin mutane da su daina siyan magunguna a kan titi barkatai akwai shaguna sai da magunguna da aka buɗe duk yayin da likita rubuta maka magani ka je kantinan nan ka siya ɗaya daga cikin da su irin wannan magunguna hukuma ta ba su rubuta da izinin hukuma ta wa alaikum salam da ka samu wannan allura da take gani ba sai dan adam ce ba mutane ake yi ba ana yi wa da ba sa haushi kana ji na ko kare wanda baya shi ake yi wannan allura amma ba ɗan adam ake yi ba yasa akwai inda aka ware shi ke irin wannan allura shi ma wannan wanda ya fi da maka wannan allura na yi mamaki duk ɗan mamaki ya ma yaro ne kawo mu to ba amfani da ita saboda haka zan aiki wannan allura na ajiye ni akwai inda muke kai ku kuku kanmu saboda irin wannan saboda haka zan kawo hukuma duk yadda za a yi ƙoƙari ta tsawatar akan wannan allura wannan shi ke ɓata mana sana'a wallahi ko kantin mu da izinin gwamnati muke yin sa ba kawai haka muke yi ba to wannan mai wasu kuma zancen wannan magani ba a wannan ai ba samun sa wannan duk irin ƙananan kanta ba cika samun sa ba da ka koma asibiti da aka rubuta maka ko ka je asibitin Murtala ko kuma ka je asibitin Nasara na tabbatar da a samu wannan magunguna amma ba san jaki na ka san wasu a dole to shi ke nan jiran ko. yawa sai an ke tafi da kai magani magani to wannan ne ina jin akwai su allura dai sai ta wannan da cikin da cikin ciwon da kana ji ko sai mata ko ya zo nan ai mata ko kuma ya tafi asibiti ai mata ita in kuma akwai likita da yake duba shi a gida to zai a ita za a mata a ce za a mata sai da safe sai da rana kuma da dare zai kwanta sannan ai mata akwai magunguna da zan ba baka wajen da jin wannan shi ne sirinji da ake kada ya amfani da wani sirinji ba wa'in nan ba sun kan yana a wani ke kafa kamanta kafa kamanta to a baki sai ya ci abinci ya ƙoshi zai sha magana hajji ko Allah ya ce

ai da ai allura shi kenan to ai da ai allura shi kenan yawa an kawo ba to yawa yayi kyau shi al'amari irin wannan Wannan wannan allura samu shigowa shi ne yo ai kazan na ga ki zo ta ce mu ai shi al'amari da ba ba ya karama ne ba samu ya karama ai shi da wannan allura irin irin ta manya ina ko ina karamar abin nan Allah a haba Allah bai Eh, ai haka yaran ma nan gadi nan nan ai haka abin yake kuma ai na za a yi mun ne daga baya saboda ka san duk inda kunkurin nan na san ka ya yi eh, eh, eh bare ba nan ce ka san ina fadowa zaman raka da nan Allah da iko ya na nan haji nake ga amma da zai da naga wutar lahira subhanallahi ai sai nan ya to to wai ya tsun wudu ka san na tsohon faki a wajen an taɓa mani ɗinki a abin nan ni allurar nan ko da ka ta za da ita ne zuwa la'asar mun a hawa da Allah haka zuwa la'asar na idan da sallah ba da ayi to haka zuwa la'asar in su komi ya ka a wannan kuma eh ai ka warware kallar ne da na gani ka san a daidai kuwa eh. yi mun burki ta mana duk wani yaki wai wai

ko ko Allah bane mai kyau a yi mun girman yara shi sannu sannu haka ya zama wallahi ba shi lafiya a yi girman salamu alaikum assalamu alaikum salam oh, Allah kira ka san da gari ya mutu. ba mutuwa ba kai ne wallahi. ko fa hankali da ba mutuwa ba oh yalla mutu ba Allah. ko aljanun kuma yana billahi da Allah ka zana kira kira kira aljanun kuma yana billahi da ko ko kuma maza haka ko ba ku dan Allah ra'ayi ba mutum Allah dan Allah to haka ne mana ga mutum yana mutum yana fama da irin wannan jiya da yau kuka ai du'a'i ko kuma wannan ne ko aljanun kuma ne to ai nan irin haka ai kira mace ta kama shi wannan ai kira billahi ne bi ai ina ke magana ka abu abu dama da wannan to wayar sun lafi magana ka talaka wallahi ni ba suna ke billahi da suna na ita ka ai ai ai dan Allah waya to ni ma dubiya na ba kamar ka zo dubiya da ko ba za mu iya shege ba ai ai ai kun san cewa magana ta masu sansanyen murya gaskiya dole ne su ringa faɗan irin maganganu waɗanda mu muke ganin bai kamata ba to ba ina ba da ke ko ba da ko bai ba me zan gani

zuwa ya zama karama lahor wajo Allah kakata ba ya koyi ce ya ɗauko gagari unguwa ta ya sharo kokoci ya shuka ma ina ba mai zai ji daɗin وبين سلمت من البرد ومن الطعم Thank you. La Allah ya ba ni naira bai ba ka ba. Ai hamsin ce. Kai wannan. Kai da Allah ya fara mun zaune mun yadda kuɗi ka ce wani wai naka. gani yawa za a yi ma'a cewa hannu Allah ma zan famu a cikin ba a ka bambu wanda ya ba ka ga masa ɗin an yi an yi ta ake kan ba a ba za ka yi da gagari yawar taimako zan ba ka da kunya da mun ne kashe ka tafi ba mu ai ba aka rike Allah Allah ku dan Allah بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي المطعون ما أهل الله قل لك ما أهل الله لك تبتغي موضع أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تهلة أيمانكم والله مولاكم وهو العزيز الحكيم وإذا سوى النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعده عرف بعده وأعرض أنبأت فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الحكيم إن تتوبا إلى الله فقد سقت قلوبكما وإن تزرعها عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وزائر المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير أتى ربه أن كنا أن يبدله أزواجا أزواجا خيرا من Allah na gode annabi a ah, malam muhammad ronald ba zan ƙara kiranka da gagararra gagararrun 'ya'ya ma Allah ka shirya su